بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa musulmi na roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alayh a in yan uwa ba su manta ba muna bayani akan laduba da ya dace mai azumi ya ladabtu da su wato laduba idan aka ce ladabi shine abin da zai ƙara ƙawata aikin mutum zai ƙara ka gyara aikin mutum ya masa ado ya ƙawata shi eh, kamar yadda na faɗa kwanaki ba haushe yana ce in ka eh, menene in kana da kyau ka ƙara da me da wanka to shi ne bi ma'ana ladabi shi yana ƙara gyara abu ƙawata shi yanzu misali ko tuwo kake yi iyan kuka da masara da menene gashi nan amma sai ka buɗe ɗan shago mai kyau ka sa irin abun nan sliding glass kaɗan sa tiles masu haske aka sa fitila mai haske aka sa irin flowerin na aka zagaye to wanda za a ci a ɗari biyu a waje in ka sa shi a nan sai a ci a dubu ɗaya ne ka ƙara ƙawata waje amma tuwon dai shi ne amma ƙawata wajen ya ƙara maka waɗansu ƙarin kuɗi ƙari da an ga shagwaci a wannan ni ba za ni can ba nan niki to na nan ɗin na can ɗin ya fi na nan ma daɗi to amma shi ƙawata abu ƙawata abu ibada ka yi ta ka ƙawata ta ka kyautata ta sai ka samu bonus sai ka samu bonus dan sura inda za ka ke shiga ka ci abinci ba komai a ci banda wannan decoration ɗin shi ke jan mutum shi kenan ya ce da ah, mene wannan plate ah 1500 ya ce bizarre kawai dessert ɗin fulawan kaci da aka sa a ciki ko kuma wannan tiles ɗin ko wannan hasken da yake kyalli ko sliding glass da aka sa ina fata an gane ko to shi ne bi ma'ana laduba da ta ibada Allah ubangi ya datar da mu da mun karanta ɗaya bayan ɗaya har goma yau za mu tashi a na sha ɗaya ma yustahabbul iftaru alai mun ji ana so a gaggauta buɗe baki kamar yadda sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba gwaninta bane mutu ya jinkirta buɗe baki azumi sai bayan magariba ko kuma can bayan minti goma wai shi baya gaggawa to nan ba sunna ce. to mun ji ana so a gaggauta buɗe baki to da me ake so a fara Shi ne hadisin su ɗan Malik Allah ubangi ya kara yadda a gare shi sahabi mai albarka khadimin manzon Allah tunda shi ne yake manzo Allah sassalan hidima ka ga shi ke kamai abinci shi ke kamai buɗa bakin shi ke kama saka komai to ashe zai gada mai manzo Allah yake farawa ƙala sai anas ya ce mana kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yuftiru ala ratabatin qabla an yusalli yana fara buɗa bakinsa ne da irin dabinon nan ɗanye-ɗanyen nan wanda na tura muku kwanaki a gurup kun gan shi ko su busru din nan su danye danye na hafdon don din nan wanda wani sa ana kawo shi nan to da su manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake fara ci ya bude bakinsa kafin yayi sallah kenan kafin yayi sallar magariba fa in lam yakun ratabatin idan bai samu wannan danye danyen ba fa tamaratin sai ya ci busasshe dabino busasshen nan sandararren nan to shine manzon Allah yake ci idan bai samu wancan ba fa illam kun tamaratin idan bai samu dabinon ba bai samu wancan ɗanye ɗanyen nan to sai ya kwankwaɗi ruwa ya kurɓi ruwa ɗaya biyu uku ya sha ruwa ina fata an gane ko waɗansu za ku ga tuna cewa idan ba a samu nan ba sai ƴaƴan itace babu inda wannan ya tabbata manzo Allah dai yana fara da dabinon nan ɗanye ɗanyen nan in bai samu ba sai ya ci mai taurin eh sandararren idan bai samu ba sai ya kwankwaɗi ruwa abin shi ina fata an gane ko to kai ɗin ba a ce in ka samu ba a kada ka sha 'ya'yan itacin babu laifi amma he ka sha ruwan kamar yadda manzo Allah yayi sai ka ci 'ya'yan itacin daga baya wannan kai koyi da sunnan manzo Allah sallallahu dama kyan ahlus sunna ya rika bin diddigin yanda manzo Allah yake abubuwan sa yana kwaikwayo da shi wa hadha wannan hadisi ya dullu yana nuna mana qarara ala anna min adabil iftar yana daga cikin laduban buɗe baki ta'jiluhu a gaggauta shi qabla salati kafin a tada sallah ta magariba fa yuftiru ala ratabin aw tamrin fara da wannan danye danyen dabino ko kuma busashen. walil iffari alaihi fa'ida me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabi dabino me yasa dabino da shi ake so a fara da shi ai akwai ayaba ai akwai lemu ai akwai kunu ai akwai abinci ai akwai tuwo ai akwai shinkafa ai akwai kaza kaza akwai nama akwai komai amma me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya zabi dabino ya zamanto da shi zai ruka buɗe bakin sa duk yanda akai akwai wani sirri akwai waɗansu fa'idoji shine malam anan yace daga cikin fa'idojin da yasa ake farawa da dabino anna shay'al hulwa shi abu mai zaki asra'u shay'in wusulan ila al shi yafi gaggawan riskan menene hanta hanta al shine hanta to abu mai zaki zaki lokacin da mutum ya wuni da eh, yinwa ko kuma kishirwa ko abin nan yafi gaggawa ko mai gaggawan isa wajen hanta yanda zai shiga hanta ita kuma hanta ta ɗauka. fayastafidu minhu aljismu daga nan kuma sai jiki gaba ɗaya sai ya amfana da shi yanzu sai ya watsu a jiki sari'an cikin gaggawa cikin gaggawa to kaga wani abu mai tauri shi sai yayi digesting sai ya narke ya abin nan tukuna ya fara rabuwa amma abu mai zaki yana saurin shiga hanta daga nan kuma har ya bazu a jiki yanzu sai ga mutum yi regaining energy din shi ya dawo da kuzarinsa da ya lagwance ya azumi ya lagwanta falam ya tayassar lahu zalika fa illam ya tayassar lahu zalika idan hakan bai samu ba shariba ma'a ai ya sha ruwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama fil hadisi kama yanda zo a hadisi summa yatanawalu ma arada min ta'amin idan ya sallah sai ya zo ya zaɓi abin da yake so na abinci ya ci abin shi bayan sallah bayan sallar magariba kenan amma wannan da light one haka yan dabino kwaya uku kaza kaza shine za a ci in babu a sha ruwa sai a tada sallah daga nan kuma sai a zo a baje abinci a ci irin wanda ake so a ci wanda ake so sannan malamai suka ce dabino yana da waɗansu sinadarai sinadarai wanda ba wuya yanzu yanzu mutum yana cinsu, ba abin da ya kai su bazuwa a jike kaga sun karfafa mutum sun tayar masa da kuzari shi yasa lokacin da Maryam alaiha salam ta haifi Annabi Isa alaihi salam Allah farko abin da ya ce masa wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyan fakuli washrabi wa qarri aynan fa imma tarayinna min al-bashari ahadan fakuli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya lokacin da naƙuda ya zo wa ita Maryam alaiha salam ta haifi annabi Isa babu kowa a kusa to kun ga mai lebo macin da ta haihu ba wanda ya kai ta son menene son abinci wanda mai gina jiki mai ƙarfafa jiki mai dawo da kuzarin naƙuda mai dawo da kuzarin naƙuda sai Allah ya ce to wannan dabinon da kike jingine da shi ki girgiza dabinon dabino ɗanyu za su rika zubo miki tusakin alaiki rutaban shine rutab anan janiyan tsinkakku za su nunannu za su zubo miki kun ga irin wanda annabi yake farawa da shi shine alqur'ani yace in ta girgiza bishiyar waɗannan din za su zubo kun ga ashe wanda suke bishiyar ai dama ɗanyu ɗanyu ne ba za ka taɓa samun busasshen da ya bushe kan takarau irin wanda ake tura a baron nan ga su can to duk wanda yake bishiyar za ka ga kuma wanda ka jijjiga haka za ka ga ire-irensu ne za su rika zubowa to kun ga shi Allah ya zaɓa mata ta ci domin ta yi rigenin ta dawo da energy nata da da eh, ƙarfin jiki musamman ma irin na mai naƙuda wanda ta haihu to kaga ashe dabino ɗin yana da fa'ida sosai shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam in ji malamai ya zaɓe shi yana daga cikin fa'idoji yana daga cikin fa'idoji yana da sinadarai mai ɗimbewa shi yasa Allah Ubangiji ya kira shi shajaratul mubaraka bishiya mai menene mai albarka alamtara kaifa daraba Allah masalan kalimatan tsayibatan, ka shajaratin tayyibatin Afluha, sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi izni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun ya ce kuma a yawaddu ahadukum an ya kuna lahu jannatun min nakhilin eh? duk gashi nan duk wanda ke alfahari yana da gonaki a ƙur'ani za ka ga yawanci na dabino yana na dabino ne eh? fakana eh, lahu samarun fakana lissahibihi wa huwa yuhawiru ana aksaru minka malan wa jamka ko wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi kala ma azunnu an tabida hadhihi abadan wa ma azunnu sa'ata qa'imatan gashi nan dai jannatin min nakhilin wa ja'ala bainaha duka zaka ji gonakin dabino ne gonakin to suna da albarka bishiya ce mai albarka annabi haka ya buga misalin ta Allah ya datar da mu Yaushe shi yasa ake ake abin nan da shi ci abun nan da ita wata rana muna yi wa alhazai bita muna ofishin alhazai ana yi wa su officials bita to sai wani ya zo irin masu 'yan buga misalan nan eh, ba dai ahalus sunna ba ne to yana bugawa alhazai misali cewa su rika zamanto masu ladabi masu tawalu'u masu saukar da masu sauƙin kai saboda shi Allah idan kana girman kai to ba za ka abin ba yake kun ga kaman bishiyan dabino ga ta tayi tsawo ta fi komai amma saboda ta nuna girman kai sai Allah ba ta 'ya'ya kanana amma idan ka duba kabewa da kankana da yake ita ta shimfiɗa ta ba zama a ƙasa ba ta yi girman kai ba ya Allah ya ba ta ‘ya'ya manya-manya. A'a, Allahu akbar Allahu akbar kai ji wannan bambara kwai sai aka daɗa dawa kuma wata shekara za a yi kuma aka ce akarmakalla in ka tuna wani misali da ka buga mana bara din nan da Allah a sake kawo shi ya kawo shi na ce kai kai daya nace akwai giginya fa ita ma tsawonta irin irin dabino me yasa ta yi girman ka amma aka bata 'ya'ya manya na ce akwai waken suya fa akwai farin wake shi ma ya yi tawabu ga shi a ƙasan a shimfiɗe shi amma ka ba shi ‘ya'ya ƙanana ha tawabu in shi shi bai yi ba ne aka yi e duka ga gida ga su waken suya ga su wake irin na alalin na ai duka yaɗo yake duka sunanta amma me yasa aka ba su ‘ya'ya ƙanana sun yi tawalu'un wancan kuma da girman kai ya ƴaƴan kuma manya aka bashi tunda ka ce girman kai yi ina aka samo cewa girman kai yayi wa Allah dabino shi yasa aka bashi ƴaƴa ƙanana nace ga mun duk bishiya a duniya da Allah ya ce mata shajaratun mubarakatu bishiya mai albarka ga mu dabino ne da bai da albarka girman kai yayi wa Allah aka yi punishing din shi aka bashi ƴaƴa ƙanana za a ce masa bishiya mai albarka ga mun wanne manzon Allah ya zaba yake buɗe baki da shi gaya mun wanne ake cire zakkan shi ana cire zakkan dabino amma ana cire zakkan kankana isa bil da kabewa ta ce irin waɗannan misalan ka daina su ga Allah da ba littafi ta ce bishinan girman kai ta yi wa Allah ina ka samu wannan hadisi ne ya bayyana girman kai dabino ne yake da shi sai sa aka haramta masa manya-manyan ya kake so da 'ya'yan dabinon su kasance da ya kake so kamar gwanda ko yaya har ka iya jefa shi a baki duka ka tauna ka daina irin wannan a'a karmakalla mu dali dai irin ku ba faɗa ya ce a'a shi ɗaya ya ce a'a in muna ɗan tattauna mu ba wai wani abin nan ba ne kawai da maka aka daina buga irin wannan misali ra'as eh, kitabun ra'as a birge a yi kabbara a yi abu ba basic ba asali inda aka samu Allah ubangiji ya rufa mana asiri to a dai riƙa a fara da dabino dabino labin ya dace ya samu dace eh. summa tanawala ma arada min at-ta'am sannan bayan sallah manzo Allah ya ci abin da ya masa na abinci ala an yudrika salatar jama'a yadda dai gurgudun za a riki sallan jam'i fil masjid a masallaci wala ya ta'akharu anha baya jinkirta sallah saboda buɗa baki sosai akan ba da yan lokuta kaɗan a ɗan sha ruwa babu laifi wannan wa kullama hawala sa'imu takhaffufa fil isha'i duk lokacin da mai azumi zai buɗe baki to yayi ƙoƙari ya ci abin da yake dai ba mai nauyi ba saboda sallar isha da kuma tarawihi a rika kula da wannan wa taqlilu min al akli ya zamanto yana karanta cin abinci yana karanta cin abinci kar ya loda ya loda ya zo irin dogon ruku'in na yaji kaman zai amai abincin nan zai fito mai idan aka yi dogon sujada ya ji abincin ya dawo ƙirgin shi kamar zai fito mai dama an ce ciki a raba shi nawa kashi uku kashi ɗaya na abinci ɗaya na ruwa ɗaya na iska yadda mutum zai riƙa numfasawa amma in ciki ya cika ya ɗame ma malam dogon ruku'i ba zai yi ma mai sallah ba to a riƙa cin abinci dai wanda yake sako-sako haka ah, kana khairan lahu yin hakan shi ya fi ma mutum alkhairi in ba haka ba wallahi mutum ya loda abinci ba zai iya fito ya yi isha ba ballantana har ya jona da tarawihi yabqa nashitan fi ta'ati idan ya ci kaɗan abinci ke mara nauyi to zaka ga mutum yana da nishaɗi a wajen sallah ya kasance cikin nishaɗi wa khassatan salatu tarawih musamman ma in an zo sallan tarawih manzo Allah sallallahu ya zargi ciki ya buga misali da ciki ta abu dai ciki shi da wani misali dai mara kyau ya ce ma mala abnu adama wi'a'an babu wani mazubi da ɗan adam ke cikawa sharran mafi sharrin mazubi in ji manzo Allah da mutum yake cika shi da abinci min wi'a'i batsanihi irin ciki in kana neman mazubi mafi sharri shine ciki ya bi hasab ibn adama luqaimatin yaqumna sulbahu wato dan adam ya rika takaituwa akwai waɗansu yan loma kawai yan loma sama sama wanda dai za su dai kashe maka yunwa ya fi ka loda ka loda ciki yayi tum tum a'a manzo Allah kullum yana emphasizing akan mutum ya rika cin abinci ɗan kaɗan kaɗan zai kashe maka yunwa yanda ba zai kashe maka jiki ba zai kashe maka yiwa yanda ba zai kashe maka jiki ba fa in kana la maharata fa'ilan idan ya zama to gaskiya shi ɗan loman nan da manzo Allah ya ba da shawara ba zai shi yana ganin wannan ba za su masa ba to fa sulusul li ta'amihi ya kasa cikin shi ciki uku kashi uku kashi ɗaya wansa ɗin shi ya cika shi da abinci wa sulusul li sharabihi ɗaya kashi uku ɗaya cikin uku na abin sha wa sulusun li nafasi ɗayan kuma ya bashi saboda numfasawa amma ka ga mutum ya dami yana numfashi sama sama abinci ya zo har nan kaman wanda aka biyo shi a guje irin waɗansu ƙananan yara da in sun ci abinci mama a ƙala mun mama a ƙala mun mama a ƙara ya ci ka yaro na haka ya ajiye ciki kaman tulu a daɗa zuba mai nima ma a ƙara mai ta fuka can tashi a gagare shi ce ma a ture ni oyi bacci mama a ture zan inda yake ɗin a ture shi kawai <laughs> ya baje haka za ka ga waɗansu yara ciki aka da ke nishi da ke nishi a daina sabawa da irin wannan wanzu Allah ce ciki cika ciki sharri ne cika ciki sharri ne wannan kenan na goma sha biyu addu'a inda indal ana son yayin buɗa baki mutum ya yi addu'a ƙwarai da gaske ina jiya mun yi shi jiya ko ya yi addu'a yayin buɗa baki domin a lokacin ne ake yanta mutane daga wuta lokacin da aka kai azumi ana buɗa baki lokacin ake Allah yake enta mutane daga wuta kuma Allah ya umurce mu yace za ta alaka ibadi anni فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله يتي باينا idan suka tambaye ka ya Muhammad ni Allah a ina nake kace ina dab da kowa ya roƙa kawai ina jin shi zan bashi ya roƙa kawai ina dab da shi to roƙo a watan azumi da abinda za a baka a cikin watan azumi ya fi kowanne abinda zaka roƙa a baka daraja yanda wata ramadana ɗin ya bambanta da sauran watanni wajen daraja komai kawai babba ne a kimanta shi to haka nan ma addu'ar da za ka yi abinda za a baka ya fi da abinda za a baka in kai wannan addu'ar a watan da ba na ramadana ba komai na ramadana special ne komai na ramadana special ne sannan mutane sukan manta da kiran sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana in ana kiran sallah mai sauraro ya rika kwaikwayon ladan ko mun wannan sunna ne idan lada ya ce Allahu akbar Allahu akbar kai zata ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammad hayya ala salah la hawla wala quwwata ka rika kwaikwayon ladan har ƙarshe. yana gamawa idan ce la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah ka ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad yi ma annabi salatul ibrahimiyya sannan ka zo Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati wa salatul qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal fadilata har izuwa karshe haka ne sunnan kiran sallah da mai sauraron kiran sallah ko kuma annabi yace wanda ya mun salati Allah zai masa kwatankwacin sa sau goma kaga kai wa annabi salati sannan kai addu'an nan Karo kan annabi alwasilata wani waje ne position ne a can cikin aljanna wanda Allah ya keɓanta shi ga mutum ɗaya kawai a cikin halittunsa manzo Allah ce ina sa rai ni ne duk wanda ya ji mai kiran sallah ya kira sallah ya roƙan mun wajen ati muhammadan alwasilata wal fadilata yace halal lahu shafa'ati ceto na ya tabbata ga wannan mutumin tunda ka roƙan mun nan ni ma zan saka maka da ceto na a gobe kiyama don Allah in ana buɗa baki ana tuna mai kiran sallah Nyam-nyam-nyam! nyam nyam nyam nyam kawai ba a matunanin yin wannan sunna to shine ake so mai buɗa baki kar buɗa bakin nan ya shagaltar da shi ya kasa kwaikwayon mai kiran sallah ya kasa yi wa annabi sallallahu salati ya kasa yin wannan addu'an da zai roƙan ma manzo Allah alwasilata saboda in ba kai ba abubuwa guda biyu kai luzin kai luzin menene salatin da za a maka madadin wanda kai wa annabi goma sannan kai luzin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam a wannan wajen da yace in ka roƙan mu wasilata cetonka ya halatta a kaina na lamunce maka kaga duka wani alile ya mantar da kai wannan da kosai da kunun gyada duk ya mantar da kai wannan mai summun bukumun ne kawai in mutu yana sahur bai sani malada yana kiran sallah da ya kamata mutum ya rika sanin wannan falala ce ga addu'a ga salati ka annabi ga karo kan masanan ka samu wannan ka samu wannan kama yin babi an yasarilla sa'atul yau mal juma'a haka nan masu azumi yawanci suna mance da sa'atul ijaba din na ranar juma'a sa'an nan ta amsa menene addu'o'i ana ka kaga mutum gaba ɗaya shagaltu kawai abun buɗa baki kawai yake tanadi a wannan lokacin saboda ana dab da shan ruwa abun buɗa baki kawai ne a gaban shi hmm? wani kuma ya zo tafsiri manta amma koya mutum ya yi har sai ta mafi a iddatu asbabin lilfadilatu wal ijaba Da shi dama an baka garanti kai mai azumi azumin ta ma kawai ana karɓa maka addu'a sakamakon azumi sannan gashi a ramadana ana karɓa sannan gashi ran juma'a wata falala ta sa'atul ijaba ta haɗu da azumi a bakinka ta zo ta haɗu da ramadana kuma wato sabuban amsan addu'an sai suka haɗu kawai a lokaci ɗaya gashi ran juma'a ne sa'atul ijaba ta zo maka gashi kana azumi dama ana amsa addu'an mai azumi ba a mai da shi sannan ga shi a watan ramadana wata ne na amsan addu'a su abubuwa uku sun haɗu maka ta gani in ka buga ka buga tarko ne ka ɗana guda uku ka koro tsuntsaye in ɗaya bai kama ba in Allah da biyu za su kama za su kama to shi ma a riƙa kulawa da wannan abu na sha uku shine yawaita karatun alur'ani don Allah musulmi yawaita karatun alkur'ani yana daga cikin alheri ba irin karanta littafin Allah ba irin karanta menene ah, maganar Allah subhanahu wa ta'ala babu abin da ya kai Qur'ani wa idza qara'ata al ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban masturan dan ka karanta Qur'ani mukan sanya katangan karfe kariya tsakaninka da duk wani shedani da duk wani aljanni da duk wani mai sihiri alkur'ani in kana yawan karanta shi ba wani abin da zai affecting ɗinka ko ya same ka na a harbo ka da abu a an ɗebi ka a an yage wani bangare na rigan ka an ɗebi gashin kanka an ɗebi menene ɗinka an haɗa makirci sihiri kaza kaza duk mai karanta ƙur'ani Allah ya ce wallahi rigan kamar rigan ƙarfe ne da yake sa yadda babu wani abun da zai penetrating yahuda ya samu mutum shi wannan qur'ani kenan sannan manzo Allah sallallahu ce, duk leta guda ɗaya harafi guda ɗaya lada goma ne alif lam mim harufa nawa lada talatin ka samu ana lada talatin ka samu ana bismillahir rahmanir rahim in ka karanta harufan kusan ashirin ne lada ɗari biyu a a bismillahir rahmanir rahim kai lada ɗari biyu. ba sim mi ara alif lallan hakuri ko alif jaye ra ha haƙarami min jaye ara sai akwai alif ja sai nu nu'ara sai alif jaye ra ha haƙarami ya menene ara in ka haɗa su wajen ashirin ne be sini nimarra alifi lallamu hasakeri alifu lamu arre habalul mimi nunar ra alifi lamu hasakeri arre hasakeri da fulanci kenan wannan lakani ne na baku lakani ne lakani ne lakani ne shi sai an gane a gefe koya mutum ta Allah samu dace ga su nan riguwan ma a shaida ba ma yi ba ta mutum ya rika yawaita karanta Qur'ani gaskiya domin watan Qur'ani ne sharu ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min al wal-furqan Allah ne kaga mutum yana karanta novel yana jin dadi yana karanta waɗansu kissa yana jin dadi yana karanta magana jari yana jin dadi yana ganin hikimomi na rayuwa a ciki to ina ga maganan Allah subhanahu wataala eh yana karanta littattafan hausa yana magana jari ne ya karanta shehu umar ne ya karanta uwar gulma ne ya karanta waƙoƙin infiraji ne ya karanta waɗannan ya karanta waɗannan ya karanta waɗannan duka ka ga yana jin daɗi hikimomi to ina ga littafin Allah eh, ga hikimomi na rayuwar lahira ga hikimomi na rayuwar duniya ga dukiyarka ga yanda zaka zauna da iyali ga yanda iyayenka da falalansu da yanda za ka girmama su gashi gashi gashi gashi kai ba kaman ƙur'ani wallahi wanda ya haddace ƙur'ani ya fahimce shi ko ba ya fahimci ma'anan shi jami'a ta ƙololuwa babu wanda ya kai ka domin a jami'a a university sai a ɗauko maka economy kawai ya kai phd a kai amma a ƙur'ani akwai economy ɗin a ƙur'ani akwai tauhid a ƙur'ani akwai kaza akwai kaza ba abin babu a ciki ba abin babu a ciki Hmm? abinda babu a ci Allah ubin ya datar da mu istisharu ni'matillahi bitawfiqi lita'a mutum ya riƙa ji a jikin shi yana filin yana jin wani irin daɗi da annashuwa cewa kai yau na kai azumi na kai yau azumi na biyar alhamdulillah da Allah ya rana ya raya ni na ga wannan watan in kai addu'a ka riƙa jin daɗi in aka yi tarawihi ka riƙa jin wani irin daɗi kai yanzu fa wanda ba musulmi ba ba abin da zai samu yanzu wannan falalar ramadana na musulmi ne kawai nawa ne kawai ka riƙa jin wani irin daɗi kada ka riƙa jin wani takura da kunci da damuwa a zuciyanka kawai irin kawai an takura maka an hana ka sakewa an hana ka walwala wannan watan walla watan da baibayi ne babu freedom hmm? watan rashin freedom wani irin freedom ya sake harshen shi kawai ya rika faɗan abin da ya ga dama mai freedom ya rika kawai kallon abin da ya ga dama da na batsa da na haram da menene shi sa irin waɗannan su gara ba za da watan takura ne dama bai son masallaci da an ce yau ga tarawihi can ma za a tada shi ya zo ta haddidi ito irin su ne ake ta ojojo da iyaye kasa in ana wasan zilliya zilliya in mutu ya kullo nan ka zille ka to waɗansu sai an rako su masallaci matasa sai ina ibrahim ina dan juma ina ina wane ku shiga mota baba za mu da kafa ku shiga mota mu je masallaci baba ni ina da mashin zan bi mota abokina shiga mota na ce mata to duk zillewa ne in an zo kuma ka basu a waje kana dan fitowa ya kaga a yi nan sai ka daɗa tarowa a mota kuma a dawo kai ku zo inda na yi sahunan za ku yi to wani fa sai da haka wani matashin ka bi shi ya zille ya fita ta nan ka taro shi ya zarce kuma ga masallacin fa ya zarce ya yi haka to irin wannan dama baya son sallar, kuma ka ce zai tahajjudi za a rika tarawihi na wata ɗaya. sai <laughs> to irin su ne ake jin takura ce ya baba ya ce kai saura wata biyu a saura kwana uku fa jibi ne ce ala'i kai wallahi kai ala'i Ok, you can see dai ha za a ma duba Allah wanda ya samu dace to ana son mutum kullum ya rika ji a jikin shi wani daɗi da nishaɗi kaman kai ne aka loda maka kaya kauni kauni kana sauke su kana sharwa ah, ya kaji alhamdulillah alhamdulillah mutu ya rika jin haka in zakka ka cire ka rika jin daɗi kai alhamdulillah ka ji addu'an da bayan Allah suke mun da na ba su zakkan nan ka ji yanda nake jin daɗi ka ji wani da ya ce iyayenka Allah jikansu ya gafarta musu ya rahama musu ka ji wani irin addu'ar da Allah ƙara haɓaka arzikinka sai ka riƙa jin daɗi ka bawa bayan Allah haƙƙin Allah in lokacin bayarwar ma ya zo kawai ka ji ka zaɓu ka bayar to haka ake son mutum iya sauke wani nauyi na Allah ko wata ibada amma ka daina jin wani takura da kunci a cikinka amma a kilas kawai kake Allah rufa mana asiri shine fa inna Allah azza wa jalla huwa sahibul minnati wahda ka iya tuna musulunci nan da Allah ya baka har kai azumi da ya ga dama fada ba zai baka musuluncin ba sai ya yi mutum wani bakin kafiri arne maki musuluncin da annabi ma da maki ma alƙur'ani da Allah ma amma nan Allah ya yi favorin naka ya zako ka ya baka musulunci duk abin da kai haka ga fuska a ɗaure in kai sallah fuska a ɗaure in an yi azumi fuska a ɗaure in an ce ka cire haƙƙin Allah ka bayar fuska a ɗaure wai musulunci nan kai ka ba kanka ba ni'ima bane ba zaɓin ka Allah ba ya da ya ga dama gaba ɗaya ba zai baka ba sai ya sanya ka ba Yahuda Isra'ila can kana zaune a can kawai ba in ba Yahudi amma gaba ɗaya ba ka musulunci nan amma kawai kana ganin shi Allah ya kakura ma to me kake so ka yi a duniyan in ba ibadan ba da me kake so ka yi in an tambaye ka me ya kawo ka duniya ka ba mu amsa don ka yi me ba mu amsa Allah ubangiji ya samu dace in ya ga dama ya sa mutun jaki fi ayi suratin ma sha'a rakabaka da ya ga dama a kowace sura sai ya yayi ka amma yin ka dan adam ma ai daraja kai wala ranna karramna bani adama mun karrama dan adam mun honorin nashi sama da mafiya yawancin halittun Allah amma in mutu ya abu ya kaga fuska a takure a daure hmm? an ce je sallah ya kaga ya bata da kowa bai magana da wannan bai magana da wancan wai an sa mai ido wani ma har da gaya babana bana zuwa masallaci wallahi na daura kafa sai na shiga kafan wando ɗaya da shi ita ga yaro ya ma ta'addanci da wuka a zamanin ya je ya sa turamul ya sha waɗansu abubuwa ya ga ya tare ka wai me me me ka ne da ibada na wai me ka ne wai shi ne gaban fa Allah rufa mana asiri mutum ya gode wa Allah saboda ya dakatar da shi ga masa da'a da biyayya ga wani can kullun zagin Allah ma bijirewa Allah yake yi thumma huwa bi biqabuliha da inda zaka yi wanda yace kai ibadan shi yace zai karba maka ba dan adam bane balle wani ma bakin ciki ba dan adam bane balle wani ma bakin ciki yanzu ka dauki naira dubu 100 ka ba ma wani ce ya kai ma wani sai ya rage a hanya sai ya rage a hanya to amma wanda kai wadin shi ya karba kuma zai zai saka maka ta ina wani zai shiga har yayi temporary ya rage maka kuma ga shi da karamci kai ɗaya baka goma goma ya mai da shi ɗari bakwai ɗari bakwai mai ya riƙa multiply na shi yana ninnin shi ila abu afin kafira ninkin ba ninki sai rika jin daɗi wal isabatu alaiha wa haza ash-shu'uru yadfa'u anil 'abidi da al'ujubi bi amali. irin wannan ka riƙa ji a jikinka kana murna cewa ka sauke ibada alhamdulillah kuma lada ya tabbata to wannan yana tunkuɗe jiji da kai da wani idan yin ibada walgurur da roƙuwa da ibada alladhi yubtilu ajrahu fa yaj'alu ashbaha bisarab sai ya sanya kawai aikin mutum kamar mirage mirage wanda wani abu ruwa ruwa da zaka gani a in ka je ba ruwa ba na goma sha biyar ana son mai azumi a ramadana al alal ala al-fuqara wal masakin mutum ya rika tausaya wa fakirai da miskinai kuma wal ihsani ilaihim ya rika kyautata musu kwanaki na buga muku akwai a fakiri shine wanda sai ya fita yau din nan a samu abin da aka sa a baki a gida sai ya fita yau kaga ya dan kunto a leda miskini kuma yana da keke na ma miskini takan yana da ‘yar motar nan mai suzuki ‘yar a kori kuran nan mai ɗauko kaya miskini takan yana da boss kawo angon dosa kawo ina kawo murtala muhammad ina ne iri wannan to miskini wannan wanda yake da hais ko yake da keke napep da Allah wannan zai gina mai gida a rayuwarsa wannan zai biya mai kudin makaranta zai biya ma kudin asibiti zai biya masa to duk abu ne kawai wanda in an fita a samo ne kawai a ci shine Allah ya ce wa amma safinatu fa kana limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha tunda kaji an ce jirgin ruwa da ake hayewa da mutane a ɗauko su a haye da su ma lil masakina ne aka kira man shi ma ana kiran shi miskini don ba zai iya maka komai ba zai iya maka komai ba to mutu ya tausaya ma irin waɗannan kaman kwanaki na gaya muku wani fa sana'an shi faskare ne wani sana'an shi fa dako ne na siminti a katirela aje ya yi ta sauko da shi ana sawa a shago buhu nawa ne mai azumi zai iya zai iya affordin ne sauki buhun masara nawa ne zai iya loda ya haura da shi saman abin nan wanda sana'an shi bricklayer ne don Allah siminti konkare nawa ne zai iya dagawa ya taka ya kai gidan sama inda ake gini bulo nawa ne zai iya dakon shi ya kai sama ya gangaro ga azumi ya lagwanta shi dama waje allah nahara ma'ashan an sanya yini lokacin neman abinci to azumi ya zo ya hana mutum ya lagwanta shi wani tonon rijiya yake wani kama inda na gaya muku kuje nan dutse ake fasawa ga shi can hmm? ya ɗauki wani irin guduma in ka gan shi kusan tsawonsu ɗaya da guduma ya buga dutse kan ka ga guduma ta yi tsalle ya buga ya buga can ka ga wani abu ya ɓantaro kamar girman hulan ne ɗan dutse ya daddatse ya babbasa su ya babbasa shi ya ɗan tara sannan ya daɗa ta ina mai azumi zai iya wannan yaushe ya tashi yaushe kuma zai zo tafsiri irin wannan kuma ka ce bayan ya gajiyar da jikin shi irin wannan kuma ya zo tarawihi sallolin dare sun hana azumi ya hana to irin wannan mai fitowa sai ya fito ya samu al'annabi sallallahu ya nuna a taimaka musu a taimaka musu ba za su iya ba wani daga nan kusa da wajen murtala muhammad square zai turo kura ruwa can ne famfon da ake samu ruwa can zai cika kura mai ɗaukan jarka nawa wajen ashirin da hudu kaga yana turawa yana maido shi yana tura idan yana tura kura goma a azumi nawa zai tura don girma Allah wannan bai bukatan support yana bukatan a taimaka masa to shi sa manzo Allah ya fi kowa kyauta amma ya fi ka kyautan shi a watan domin ya san lokacin bukatuwa ne akwai wanda ba zai iya haɗa sana'arsa da shi azumin da rana ba babu kai dole a taimaka masa to shi ne al'ishfaƙo wani fa yanka farce yake sana'ar shi yanka farce wani za ka gane ke yake turawa duk ina waɗannan za su iya wani doya wani doya al'ishfaƙo alal fukara'i wal masakini tausayawa fakire da miskinai wal ihsanu ilaihim da kyautata musu ina fata an gane ko saboda waɗannan abubuwan da na ambata sun cancanci a taimaka musu taimaka musu da abinci taimaka musu da kuɗi a taimaka musu da ɗan yadi su ma wanda za su ɗinka su sa ranar sallah su saje da kowa su ma su yi ta murna ladan wannan alkhairin azumin ninnin kashi ake bila adadin manzon Allah shi ya koya mana wannan tarbiya kuma sunnarsa ne yana yi a kullum amma ya fi kawa in a watan azumi ne saboda bukatar ta fi kuwa a azumi shi ma sai ya ninninka kyautan nashi na sha shida a takhalluku bil akhlaq al fadila mutum ya zamanto wato ya sifantu da kyawawan ɗabi'u a ga alfarman watan nan mutum baya hayaniya baya faɗa baya cacan baki a ga mutum a natse babu hayaniya a tare da shi ina fata an gane saboda yanda watan yake mai daraja mai kima to a ga kai ma ka kana da wata kima da kake jawo wa kanka banda ashar banda batsa banda ihu banda hayaniya banda wata sabga mara kyau hmm? a samu mutum ya natsu na faɗi ya matso Allah sosai ya nemi eh, eh, gafara na waɗansu abubuwan shi watakila wannan watan shi ne fa na ƙarshe chance ɗin shi na ƙarshe kenan ba zai gana baɗi ba ba zai gana baɗi ba sai ya yi abin da zai za a gafarta masa ya ɗebi wani guzuri mai ɗimbin yawa za ka ga wani ana gobe jibi sallah za a kai shi kabar. wani maran sallah ma ya kaga murnan sallah ta haɗu da bakin cikin rashin wani ɗan uwanka duk suna haɗuwa wa mutane muna gani to ashe azumin nan da Allah ya nuna maka da ɗan abun da ka tabuka shi ne ɗan ƙarshen abun da ka ka kwarfato to ka kwarfato mai yawa ya kokari, ƙoƙari ya sannan kuma har ila yau cikin kyawawan ɗabi'u da ake so mutum ya kamantu da su a samu haƙuri da haƙuri a ciki ya zama to yawan haƙuri wasafi da yawan yafiya yawan yafiya tunda ai kullum muna ci, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna shine ma addu'ar da ake yawaita maimaita a goman karshe ya Allah kai mai afuwa ne kana son afwa ka mana afwa sai inda har kana neman ta waje Allah kai me yasa ba za ka yi ma waɗansu afuwa ba ba za ka yafe ma waɗansu ba ya zo a hadisi cewa idan a ramadana ya zo aka kai azumi kowa ana ba shi ladan shi sai waɗanda ba sa jituwa ba sa magana da juna a ce su a dakata sai ran da suka yi sulhu sai a rika karɓar musu ladan ayyukan da suka yi sai ran da suka yi sulhu da juna suka fara magana kuma san manzo Allah sassale ce ko za ka ɓata da mutum kar a wuce kwana uku ko wala yahillu lahu an yahjura akahu fawqa salatin to salasati bai halatta musulmi ya kaurace dan uwan shi musulmi ba sama da kwana uku at least ba wai dai ku ta hira ana ta dariya kamar da ayi sallama dai a gaisa salamu alaikum salam a gida ya gida to Allah ya karba sai an gina. at least dai an dan samu magana haka ina fata an gane ko to haƙuri da yafiya mai kyau kyawawan ɗabi'u Eh, a canja riga matasa a gyara kai a cire wannan punk din ko menene eh, irin wani aski da ake a cire a musulunta da kyau a sa kaya jallabiya dan dogaye a zo masallaci a rika shiga jam'i ana jin tafsiri ana abin nan a kanka cikin kyakkyawan yanayi mutu ya zo da wata singlet kawai a rarike nan da wani hoton idon ɗan bol a baya da wani hoton wata da take rawa a gaba kawai kawai a sai a hargitse kawai a hautsi ne da zai shiga jama'a hammata a ɗe ya sa wani singlet wai ai riga yana da yana da yana da kyau ana sallah da shi to ai riga yana da kyau ba jasa kawai komai zaka yayu mu firkenka su kira ka kaje musu a da wannan shigan ka gani kirkinka hmm? mahaifin matanka ya kira ka ce yana so ka ganka irin wannan za ka sa eh kashin masai an ɓoye shi an danno hula da salamu alaikum sannu ba ba a fi akalar wanda a durkusha ba mala kamar muminin kare a fita a fara haushi a takaice dai ramadana ana son mutu ya kyakkyawan kamanni don ya sage da alfarman wata sage da alfarman kar watan ya yi haka da kyawawan abubuwa kai kuma ka haka da munanan halaye a yi hattara na goma sha bakwai insha Allah za mu ƙarasa su mutum ya nesanci almubazzaranci na abinci wani sa'i sai kaga a gida musamman wanda yake da ɗan wadata an dafa abinci kala-kala sai ka kawai an ci ɗaya an ci biyu an bar saura an ci bi an tsakuri wannan an tsan tsakuri wannan an tsakuri wannan haka ga abinci live gashi nan an caccafe shi an bari ka san idan mutu yana azumi fa a lokacin irin bayan la'asar duk abin da ya gani idon shi ya faɗi a ce wannan zan gama da shi in an sha ruwa insha Allah ina fata gani in ya ga wata ɓarariyar kankana ya ce wannan ta yi in ya ga wata ɓarariyar gwamda ce wannan a haɗo da ita in ya ga wani abin nan can lemu mai kyau wannan nawa ne in ya ga inabi can in ya ga wani nama ce a sa wannan kifin nawa ne kaza ne na a sa wannan kajin fa ga wani tawtel a can a hada ce to a yi kuskus an yi shinkafa an yi farfesu kayan ciki an yi kunun gyada nan an yi wani kamu nan an yi wata fura-fura haka nan an yi zo'o nan ga su maltina a ajiye nan ga 'ya'yan itace wallahi sai ka ga kunun gyaɗa kofi ɗaya za ka sha kacal sai ka ji cikinka ya maka to sauran sai a riƙa kallon su kai ba masu ci wannan baba mun ƙoshi to a zo a ɗauki wannan kaza kaza ina yaran nan baba ai mun ƙoshi sai ka ga tuwo da abinci live shi nan waɗansu na bukata an kai bola ko ya lalace ya kai asuba ba za a iya ci ba ya yi tsami ya lalace aka ce gaskiya a rika ɗan economizing abinci a rika ɗan takaitawa a rika ɗan takaita wallahi wani sa'i kwai kosai eh, eh, uku ka ci kawai da kunu kofi ɗan haka ji kawai gaba ɗaya ma ka ƙoshi yanda da kake hangan abun ka iya haɗe wannan ka tauna wannan ka gama da shi duk a ciki ɗaya haika ga ba zai yiwu maka ba wani ma in ka haɗa sun ma mana sai ka rika zagayawa kawai kana mutum yana zawo sannan ma sai ta gagara zuwa ka haɗa wancan da wancan da ba sa haɗuwa na rufe asiri ko aya mutum ya gani ɗanya a ramabana sai ya ce kai wannan za ta yi daɗin buɗe baki shi <laughs> wato wa sai ka ga yana sa komai ka gani ka ce za ka kana son shi kawai sai a zo a yi ta almubazzaranci na goma sha takwas na kusa da na kusa da ƙarshe shine mutum ya yi shedulin time ɗinsa ana son mutum ya zana jadawali yadda zai rayu da ramadana bayan asuba zan yi kaza zuwa kaza kaza lokaci kaza kaza na ƙur'ani ne kaza na istighfari ne kaza na hailana ne lokaci kaza na nafila lokaci kaza na tafsir lokaci kaza na kaza na kaza na kaza mutum idan ya zana wa kanshi jadwali ya yi shadul ya tsara abubuwan za su tafi masa lokacin kaza da ka ware ba zai shiga can ba wannan ba zai shiga can ba wannan ba zai shiga can ba sai ka ga kana tafiya a tsare kowane abu ka yi shi yadda kake so ka ba shi ɗan mintuna kaza na kaza ne kaza na kaza ne mutu ya tsara wa kanshi wannan ya tsara wa shi wannan ina fata an gane ko sai na sha tara at-taqlilu min al-ashghal ad-dunyawiyya in ramadan ya zo gaskiya mutum ya ɗan rage ayyuka da harkan da ya saba yi na yau da gobe ya rage kawai ya ba wa ramadana 80% na shagulgulan da ya saba yi a rayuwansa, ya ce kai ni yanzu wata ya tsaya ban da time kawai ban da time sai dai ku yi haƙuri sai dai bayan sallah in mun haɗu a yi harka kaza a yi harka kaza a yi harka kaza amma yanzu a wannan watan dai ba zan iya rarraba ayyukan na yadda na saba yi ba ina fata an gane ko ce in kana da waɗansu call kana receiving kaza da dare har dab da asuba kace kai bayan sallah yanzu muna tahajjudi muna tarawihi kaga lokacin ibada ya mai gurbin waɗansu shagulgulan ka da yawa a rage na duniya a rage na kaza din kila ramadanan karshe ne sai na karshe insha Allah shine al-i'tidalu fi an-nawmi wa taam mutum ya rika balancing din cin abincin shi da baccin shi rika balancing rika balancing dan eh, ci abinci kaza yadda zan yi bacci da yadda zan tashi in ci abinci duka mutum rika balancing kar wani ya mai da ramadana watan bacci kawai kaga awa awa hudu mutum yana bacci yana son da ya farka a garana ta yi ƙasa ta yi jajo ya ce alhamdulillah a'a a'a ya ci abinci kuma ya hana shi tashi ibada shi ma ya riƙa balansin ɗin waɗannan abubuwa guda biyu su ne laduba da ake buƙata mai ramadana ya riƙa ladattuwa da su ga sunan guda ashirin su Allah ubangi ya datar da mu ya mana albarka to gobe Allah ya raya mu za mu yi bayyana categories ɗin mutane da aka musu sauƙi da uzuri ko ba su yi azumi ba ga abin da za su yi waɗannan ga abin da za su yi wane ne azumi ya kama dole kawai ba makawa la mafarra ga irinsu idan wani naka ya fada cikin kategori wanda za a rika ciyar masa ba azumin to ka san yadda za ka mu'amalance shi watakila wani dattijo mahaifinka ne wani tsoho ne wata tsohuwa mutu yake da ita ba ta iyawa to bai za a yi ga abin da musulunci ya ce kamata akwai wanda ba ciyarwan ba azumin ma gaba ɗaya an yafe masa wani iri ne gashi mai ciwo irin kaza ya zai mai kaza ya zai to su ne za mu shiga mu ji uzururrukan da suke sa a yi wa mutum uzuri ya ajiye azumi ya ciya duka za mu ji su gobe in mai mai duka ya kai mu kenan Allah ubangiji yayi wa zaman namu albarka muna tawassuli zaman Allah ƙara rayuwar mu albarka ayoyi da hadisai da muka karanta anan Allah ubangiji muna tawassuli da shi ya biya ma kowa bukatun shi na alkhairi Allah ubangiji ya ba ka san mu Najeriya zaman lafiya insecurity rashin tsaro da muke fama da shi Allah ubangi ya yaye mana shi Allah yaye mana shi mun san Allah mai iko ne a bisa dukkan komai mai kun fa kunne mai fa'alun lima yuridu ne Allah yana da iko wataƙila kukanmu da magiyanmu ne bai kai gejin da Allah zai yaye mana ba to muna magiya ya Allah muna roko Allah ka yaye mana insecurity ka ba mu zaman lafiya kulle-kulle da ake yi wa wannan ƙasan musamman ma nahiya ta arewa na shigo da sojojin waje da masu ingiza a shigo da su in nan makiya na nan gida Allah magance su Allah magance su ya mai da sharrin da makirsin da shirye shiryensu da kutungulan su a kansu. Allah ya ɗaga musulunci a lokacin da ake so a dakusar da shi Allah ya ɗaga musulmai a lokacin da ake so a take su a kai su kasa Allah ya ɗaga su sama Allah ubangiji ya taimaka mana ya shirye shugabanninmu ya taɓa zukatansu muƙallibar ƙulubi ya nuna musu abin da yake daidai su mana. Allah ubangi ya mu iko yi musu da'a a inda ya dace da abinda Allah yake so kuma yarda da shi subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم آمين اللهم آمين ya رب العالمين اللهم آمين